بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذي كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الحمد لله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 Wata watan ramadan a wannan wata mai albarka wata mai alhairi wata wanda yake da daraja wannan wata neman da yake cikin wannan wata da muke ciki to ya wuce misali muna ƙara nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda zaɓi ne Allah yake ya yarda maka ka maimaita wani abu na alheri ni'ima ce yana daga cikin ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi in ta'uddu نعمة الله لا تحصوها معنى إن الإنسان لظلوم كفار نعمومي wanda Allah subhanahu wa ta'ala yawa bayansa ya zaɓa yi musu to ba za ka yi lissafa ba wannan ne da Allah ya tsara abu ya raba abu ya kai inda yake so in ba Allah ba babu wanda ya isa ya haka wani Allah ya ba shi ni'ima ya ba shi gida ya kaga ta murna a lokacin da yake murna an ba shi gida wani ba matsalar shi gida ba ne wanda da gidaje wani ɗan uwa ne bai da lafiya za ka ga yana za a zai warke yau a asibiti sai a yi ta murna yan uwa suna farin ciki baban su ya warke ko matarsa ta warke ko mijinta ya warke tana jin daɗi wani ba wannan ba ne damuwarsa to kaga ba don Allah shi Allah ba to babu wanda ya isa irin wannan rabu Allah ya dau wannan abun ya kai can ya faranta musu ya sa wannan ya yi dariya ya yi murna domin ya ce in ka ga wani ya yi dariya Allah ne sa yi dariya in ka ga wani ya yi kuka Allah ne sa ya kuka ayoyin sun sotun na jirgo in ya ga dama Allah subhanahu ta'ala. ya sa wani ya yi dariya ya murna ya birki ya sa ni kuma ya kuka ya bakin ciki to wurin rabo na ni'ima da Allah yake shi yake sa a lokacin da wasu aka ba su ni'ima sai wasu kuma su shiga ni'ima Allah ya kiyaye da saboda kai yana daga cikin ni'ima Allah ya maimaita maka wata ta Ramadana dalili kuwa ita ramadana wata ne da yake da daraja yake da kima kimansa a wurin Allah ya wuce da kake tunani hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza jaa ramadanu idan ramadanu yazo wata ne sunan sarmada mazalla ya ce akan yi a bude kofa ta rahama babu wani nasi ko wani dalili da ya nuna in ba ramadana ba da ake yin wayannan to haka ni'ima Allah ya ɗauke ka yi sa ka a wani ɓangare a wani da'ira da zaka dama a dama da ku shine gashi an bude ma kofa ta rahama me ake bukata ka yi ka shiga abinda ake bukata ke sai da sa ce da kai kafin ka shiga akwai wasu static conditions waɗanda za ka fulfilling kafin ka shiga daga ciki akwai imani da Allah akwai takawa akwai takatsantsar sannan ya sake cewa za a kulle kofar wuta ga wannan shine opposite da wannan za a bude kofar rahama za a kuma kulle kofar mai kofar azaba kenan rahaman kaga shigan aljannan akwai abin nan kenan a ciki shi yasa a wani ruwaya na hadisi manzo Allah ya fayyace mana wannan yace Allah subhanahu wata'ala akwai aljanna akwai wuta sai Allah madaukakin sarki sai ta baibaye wannan kofa ta aljannan da waɗansu abubuwan da izan ma'ana kana son ka shiga to sai ka aiki sai ka aiki hana kanka son zuciya hana kanka zalunci hana kanka ƙeta. hana kanka bin abin da sha'awar ranka yake so Allah ya ce za haram ne to ka halu karka yi wannan haram ne Allah ya ce za halal ne to ka bi wannan abin yi halal ne to kaga kenan akwai tabaibayi kafin ka shiga aljanna amma ita wuta fa sai aka barta da ababen da ran ɗan adam yake so son rai ha'inci fasikanci danniya zalunci wa ma'ila zalik da waɗansu abubuwan da ba an fada to a nan kuma shaɗan sai maka kutse da shaɗan ya yi kutse dama a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kori shaɗan daga rahama rantsuwa ya ce ba zai bar mutum ba zai zo mishi ta sama zai zo mishi ta ƙasa ta ɓangare dama da hagu har sai ya hana shi katafus shi sa al'imam ibn al-kayyim yake fara ya ce akwai wasu turaku da iblis yake na gazon zari da yake shirya wa ɗan adam shi zai zo maka in ya zo maka ta wannan ɓangaren ka nuna kai fa ba ruwanka da shirka kafirci ba ruwanka da kafirci riya sai maka kuzai ta wani abin da yake halal sai shagalar da shi shedan hatta abin da Allah in kai zai baka lada to shedan zai iya ba kuzai a ciki sai ya maka barna misali Allah ya dora maka yin sallar farali shedan sai hana ka ka je ka yi sallar farali amma sai nuwa ka muhimmanci sallar nafila sai ka kwana kana ta hajjudi amma ko ba ka je ka yi sallar farali ta haka shi ne ya maka kutse a wajen ko kuma abin da bai zamo maka wajibin rayuwa ba shi sai sa ka shagala a wurin sai ke kullum ka canza riga a duniya a rayuwa adadin ranaku da muke da shi a cikin shekara sai ce kullum ga rigar da za ka sa da takalmin shi daban da hullun shi daban da kaza daban da kaza daban na yau daban gobe daban ya kuma kitsa maka ya ce ai kai ba ka mai tani ba to wani shirin ya ja ka ya shi da kai amma misali Allah ya baka dukiya ka sa ma kanka zaka canza riga kowane lokaci ba akwai don almubazzaranci ba to wannan daban don ita addini yana ginuwa ne based on abinda zuciyarka ya kulla ba to shi sai ma ku zai shigar da ke ta wannan hanya to saboda haka wayannan matakai na shigan wuta sai aka yaye aka sa abinda zuciyar ɗan adam ke so alfahari riya zalunci fasikanci kin Allah kin biyayya ga Allah wannan wancan wannan wancan amma aljanna kuma tana da wahala sai ka su shiga ka kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza sai ga zuciyan ko mutum baya so shi yasa da manzo Allah ya magana shigan aljanna yace sai wanda Allah ya masa rahama ki ne na Allah sai wanda Allah ya lullube shi ya takammada hullahu bi rahmatihi sahaba suka ce walau an ta hadda kai ya rasu da ce hadda shi saboda aljanna aiki ake ya shiga aljanna ba a da'awa wurin shigan aljanna wa tilkal jannatu allati uristumu tilkal jannatu allati uristumuha aljanna da muka gada da shi ga bayan Allah na gari to kafin ka zama bawan Allah na gari wayansu matakai kake bi za a sami kana sallah kana nafilfili kana tsare amana kana hana kanka zalunci kana yin kaza kana hana kanka bacci kana tashi kai sallah cikin dare kana kaza Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil وجوههم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قفر قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون باين الله نغري سوني daga cikinsu ta tajafa junubuhum junub sansar jikinsu yana nisantar wurin da suke kwanciya su bacci ta tajafa junubuhum anil madaji ma'ana ba sa yawaita bacci barkati balagan da ke wajen kenan baccin ba sa yawan yin shi me suke yi una rabbahum khawfan wa tama wannan shi sifan bawa Allah na gani suna bautan Allah suna biyayya suna sallah suna azumi suna zakka suna yin aikin da'a su domin me khawfan wa tama suna jin tsoron azaban Allah bawan Allah na gari na Allah yana don Allah na yin azaba azaban Allah akwai tsarari baya so inna azaba rabbika kana mahdura azaban Allah abun tsoratarwa ne saboda haka suna tsoro wa tama'an kuma suna sa tsammani da kwaɗayi, Allah ya ba su aljanna wannan sune sifa na bayan Allah na gari to shi Allah ya ce suna nisantan jiki zuwa ga yawan barci barkati kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil af'ali hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun ma'lum to duk wannan sifa ne sa'ili والذين هم من عذاب ربهم مشفقون duk wannan sifa ne na bayin Allah wanda a gaya muku aljannan ana shiganta amma aiki za ka yi da dare ba za ka yi bacci da yawa ba saboda sirrin annai muhammad yana faɗa cikin hadisi Allah yana sauko saman duniya ina mai son ka za mu bashi ina mai son ka za ka duba Allah da ya yi ka Allah da ya yi ka yana gaya maka sa zo ya baka me yasa ubangiji subhanahu ta'ala kuma irin wannan lokaci kina lokaci ne mafi tsada shine irin lokacin da barci ya fi daɗi kina to ana son bawan Allah jikin shi ya nisanci dan wurin bacci sai Allah ya ce a تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون wa خوفا وطمعا ce wani ma razaqnahum yunfiqun shi ma hatta ciyarwa faki yana cikin abin da zuciyar ɗadan bai so kaga shi ma an rufe kofar aljannan da shi in kana neman ta bude to ka zo ka rika wannan din ka rika ciyarwa kamar misali ana naji ana magana gidauniyar marayu an bude shi abin cikin yau to ana so a ce daga yau kofar a bude take a ji an fara ba da guduma an fara ba da guduma kuma aikin alheri so ake ka yi rige-rige karka bari kowa ya rige ka haka Allah ya faɗa سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين كوي zuwa ga neman aljanna Allah zai ba ku aljanna da faɗinta ya yi faɗin sama da ƙasa ɗaki da za a baka gida da Allah zai baka to kun bayan Allah daga cikin abin da zai sa su buɗe wannan Allah ya ce kofan tana da tabaibayi tunda idan Ramadan ya zo ana buɗewa to kaga gara ba sa ka samu tunda tana da baibayi annai Muhammad kuma ya ce ai an tabaibaye shi a bakin akwai matsaloli daga ciki akwai takawa akwai infaki akwai tawadu akwai ikhlasi da ire-iren wa'annan din duk shi yake tattare ana bukatan ka bude to saboda haka wannan kofa Allah ya ce zaka tashi kai sallan dare sai yake cewa fala ta'lamu nafsul ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai daya da ta san me Allah ya tana da iri mata min kurrati a'yunin na jin daɗi na sanyin rai na ni'ima da duk irin abin da kake son ka fassara shi wanda ka zai kwanta ya zama na daraja da ɗaukaka ka fassara wannan wuri min kurrati a'yun sanyin rai shi yasa wani wuri ake yabon mace mace ta zama kurratu na mijinta ma'ana manzo Allah ya ce babban waye a cikin mata a tsakanin mata wanda take the best among mata wanda muke tare da su manzo Allah sai kawo sifa matan da in ba mijinta a gari ya tafiya za ta protect integrity nasu ma'ana kimarsa za ta tare masa za ta farta ba ta kimanta shi in ya kalle ta zai ji daɗi a zuciyarsa ya san matan kirki in baya nan za ta tsare masa mutuncinsa da kimanta da nashi kiman babu su da mutunci ya kalle ta zai ji sanyi a zuciyarsa kaga kurratu a'yun ce wacce na mata yan aljanna ce kina akwai yan aljanna na ya gane su a duniya sai na mazalla ya faɗi su annabi kan cewa in kana so gadon aljanna kalluwa ne a wurin sahabi da mazalla ya faɗi haka sai ke mamaki to me wani yake yi sai je yana bibiyan me wani yake yi sai ga wani in ai ba wai wani abu bane yawan ibada bane a'a kawai zuciyarsu ne a wanke bai hasara bai keta bai kwa tunanin kowa a zuciyarsa to kaga kenan wannan zuciyar tana cike da ni'ima da Allah yake saboda haka akwai ababa daban-daban maza Allah ya ce za a bude kofar aljanna sannan ya ce za a je ma bawan Allah za a ajiye masa ni'imomi a tana da masa wanda rai ba ta san me Allah ya yi ba yake jaza'an ma kanu ya amaluna sakamakon abinda suka aikata kenan kaga abinda aka aikata ya ce da suka aikata aikin nan kai za ka yi shi tushe sa da mazalla ya ce idan watan ta zo sai a ce ya bagiyar hairi akbil ya kai mutumin kirki ga fa wata ni'ima yanzu ka shigo ka kalla ka fiskanto wa ya bage sharri akasar ya kai lalatacce wanda ba mutumin kirki ba akasar ka takaita walillahi ibadun utaka minan nar akwai wasu bayan Allah na gari wanda Allah ya ware bai ce kulluhun ba bai ce kulluhun utaka minan na ba a'a ibadun kama yana da na kira a ƙarshe su bayan Allah gairu ta ayi ba ayyana wani da wani da wani ba Kina ana yin screening a watan azumi yau wata ya shiga yau na farko to ana yin screening waye qualify waye bai qualify ba shi kadai Allah yake san ka don Allah kake abu ko dan riya ba a rekodin aikin mutanen banza a kai shiga Allah sai da a yi rekodin a jiya a tana da shi don a mishi hukunci to annai muhammad ya ce bayan Allah na gari Allah zai yantar da su a wannan wata suna kira shi watan ramadana yan uwa kara yi wasa da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana daga cikin abin da ake so musulmi ya zamo yari bata a watan wannan wata akwai takawa yan uwa Allah ya ce كتب عليكم الصيام يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويجد سبحانه وتعالى يجي ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suke mutanen kirki masu imani akwai nau'i na girmamawa a kiran da Allah yake ma masu imani ya ku masu imani a cikin jama'a akwai lalatattu akwai fanjararru akwai 'yan tsaka-tsaka yan raba kafa yana bangaren nan yana bangaren nan to kowanne da matsayin da Allah yake ba shi sai Allah ya ce ya ku masu imani alladina amanu akwai wani a cikin sahabbai ina ga dan mas'ud yake cewa akwai wasu da kaga ara ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhar nabi ayyuhar rasul balligh ila ilayka min rabbik awaluri Allah yakan kira ar-rasul awaluri sai ce annabi ya ayyuhan Allah ya ce ya ayyuhan nas ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أولي لكم الله يا أمفاني دا يا أيها الذين آمنوا كمين دي أمفاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا wa'annan in ka wa'annan duka kowanne da an yi wannan kiran sai ka ga me zai biyo bayansa sai ga abun yana shan bambam shan sako game gari shi ne annasu game gari to a kamar lokacin da aka yi a zaman maka ayin da Allah mai karanta na suratul bakara akwai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون wannan din malamai kusan ijma'an sun yarda cewa wannan aya tana kira zuwa ga tauhidi sai aka ce annasu ku kadaita Allah madaukakin sarki ta zanen zaman makka ba. domin abin da aka yi ta fama shine a kadaita Allah kar a sanya wa Allah ke shirka don matsala ce yin shirka shi abin da ke tarwatsa al'amarin ɗan adam to kaga wannan ne daɗin ya haɗa kowa da kowa to kuma da ya kira na biyu za ka yana kira annabi da suna na girmamawa to haka shi ma na amuru su mana na kira su sunan girmamawa shi ɗan maso da ke cewa akwai bambanci tsakanin annasu da allazina amuru annasu wannan game gari ne kowa yana iya saurarawa amma allazina amuru kai wanda ka san ba mutumin kirki ba ko da an yi shela kai tafiyansa a ce ya ayyuhal allazina ta wakafu ya kuma suka mani kowa ya tsaya in kai ka san kana da matsala za ka yi tafiya abinka to shi da nan dan wasu da yake cewa idan Allah ya yi wannan kira to kai mai imani ana bukatar ka saurara ka nazu ka ji wani sako Allah yake son ya baka duk inda aka kira masu imani duk abin da kake ka bari za a baka sako ne to shi na nan da ce, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya kwan suka yi imani an rubuta an wajibta an shar'anta wani aiki akan ku na ibada mai sura siyamu sadin ya'un sai ka zo da wannan alifu a gaban sai ka sami azumi to da aka ce an wajabta ku yi azumi to a ƙa'ida a duk lokacin za a rubuta maka wani abu yana bukatan bayani ko da yanzu a ce a makaranta ne ko primary school ko kowane wurin da yake wurin da ake karantarwa ne idan malami zai ta bai ce 1 plus 1 kaga abin da shi malami rubuta ki akwai abin da kai ake bukatan ko ka nemi karin bayani ko ka kara a wurin sai fitar da bayanin cikakkiya to Allah ya ce an shar'anta ku yi azumi abin da ya faɗa kenan to izan Allah kuma ya bada aiki a matsayin shi na Allah wanda ya bawansa ya kuma halitta shi kuma yake son shi ba zai bar shi haka ba da ya ce za ku yi azumi an shar'anta ku yi azumi sai ce kama irin wannan azumin kama kutuba alallazi ne min qablikum la'allakum tattaquna irin yadda aka tallafa ma wa'insu gabanin zuwa to wannan anan ayan na baka labarin ibadan nan na zuwa da muke ba mu bane farau amma anan da yake gaya mana kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an samu daidaituwa akan ibadan aka gada mana na wa'insu al'umma sai dai kuma aka samu bamban akan me akan tsora ibadan da yanayin kaifiya din namu sai aka bamu a wata wata ne daban wayanda wayannan nasu watan ba daban ne kenan amma dai sunan azumin sunan shi azumi to nan yana daga cikin ire-iren abubuwan da ake bukatan annai muhammad ne zai fassara shi maka bayani shi kur'anin da ya faɗi wannan ƙur'anin ne yake da kai wa zai gaya maka za ka yi azumi kwana talatin ashirin da tara a wani wata yaushe yaushe saboda ƙur'anin duk maganar da ya azumi a nan ba ya faɗi cewa an ɗora muku ibadan a gaba yake ce ramadan allazi unzila القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصد ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قرآن النم da yake akwai azumi azumin kuma wani ibada ne mai zaman kansa kuma kamar yadda aka dora ma su shi aka dora mana amma sai muka yi tarayya kuma a wurin wani abun da azumin take yi da ya faɗa yake cewa kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum yake la'allakum sai ke tattabula ya ambaci kalman takawa a shi kuma Allah ko ya zo raggi ko tahqiq amma aksar malaman tafsir suke cewa idan Allah ya faɗa to yana zama ta su, idan kuka yi azumin kenan za ku samu takawa to takawa kuma iri biyu ne in ma takawa da manansa ta luga al'akhdhu bil wiqaya ko kuma in ma takawa da manansa islahiyya takawa kowanne Allah su wa ta'ala yana yi shi za ku samu kariya Allah ba zai muku azaba ba kenan azumi yana iya kare ka daga me sharri ta samun azaba ita kuma azaba ba dole ne azaba sai ka a duniya ana iya maka azaba a hana maka abin da zaka ji daɗi da shi a hana maka sakin jiki a hana maka kaza a hana maka kaza a hana maka kaza to kaga wannan yanki ne na azaba to amma azumi yakan hana mutum ya fara ma wannan kenan yanzu kamar ana ba labari ne al'ummar da suke gabanin mu wa'ansu su da aka ba su wannan ibada ta azumi sai Allah maɗakin sarki kuma da labari yana iya kare al'umma daga sharrin azaba to su ma wa'in sun samu kariya na fada ma azaba sakamakon wannan azumin kuma ko kuma ya zama za su zo masu takawa to sai Allah ya ce wannan wata shawar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ashara falyasum to a ga inda qur'ani yake magana kan azumi ke ya ga mana watan babba ne a wannan wata ya bada ya sauka da ƙur'ani wanda ya shiga watan sai ya azumi to kaga irin bayanin da Allah ya fara yi kan abin da ya shafi azumi kira amma cikakken bayanin a wani wata mai sunan wata kaza za a yi azumin yaya ga abin da ake bukata mai azumin yayi shi Allah ya fara sosin nakal yake cewa bayan ya dauko daga kan wa ma arsalna min qablika ko muje je bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra na'am wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wannan ayan a cikin suratul nahl da Allah yake magana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum tafakkaru. ma'ana Allah ya sauka maka da alqur'ani annabi Muhammad aka sauka maka da alqur'ani kuma Allah madaukakin sarki ya bashi yanci cikakken yanci shi yayi bayani shi kada aka ce bayani duk wanda zai da ci qur'ani ba zai rika kulla alakan qur'ani da maganganun annabi Muhammad ba da maganganun magabata sahabbai da yanda malamai suka hararu fahimta to akwai matsala shi yasa zo amana wani jarrabawa da wasu mutanen da suke da'awan ɗan kalakato sunan su kenan wanda suke bijire ma qur'ani zai da kalma kawai ba ruwan shi an tambayi wanda daga cikinsu ina zai samu mana da ake yin sallah kaza raka a kaza kaza raka a kaza za a yi sallah so kaza raka cewa ya ambaci ayoyin sallah qur'ani so goma sha bakwai shi yasa aka wada lera kawai haka to haka ya kamata a yi ibada saboda Allah jama'a abu kamar wasa ko abin ta kai shi zai zo ya dauki qur'ani yana kokarin yayi bayani amma kuma ya ce annabi kada yi bayani duk bayanan manzon Allah ba daidai bane sai nashi kaga wannan tuka ne da warwara to Allah ya ce annabi Muhammad shi zai fayyace mana menene Qur'ani yaya ibadan kuma ya Allah yake son abota masa to hatta azumi Allah subhanahu wata'ala manzo Allah ne aka bashi yanci yanci ya fayyace ba al'umma yayi ma al'umma bayanin me addini me kuma Allah yake so kuma yaya ake azumi kuma yaushe za a fara shi ne maza Allah ya ce idan sumu liru'u yake Allah ya zaɓi wani wata daga cikin watanni don Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة نعم واعلموا أن الله عزيز حكيم وبيجي سبحانه وتعالى ذكر سيأتي أقوى تبيجوم شاهدوا أوزنك to a cikin wayannan watanni goma sha biyu in ka ɗau ƙirge daga muharram ƙarshen sai zama zulhijja to kafin ƙarshen muharram na ɗaya za ka zo safar na biyu za ka zo rabil awwal na uku za ka zo rabi sani na hudu za ka zo jimadar ula na biyar jimadar saniya na shida sai ka zo rajab na bakwai sai ka zo ina sha'aban na takwas sai ka zo ramadan na tara kaga wannan muna cikin ramadan kenan sannan sai ka zo shawwal na goma sai ka je zulqa'ada ko zulqida na sha daya sannan sai zulhijja na sha wata aiki haji to kaga na tara din sai ka dauke tara sai ka ware annabi Muhammad ya ce a shi a cikin zai azumi na'am sai kuma sumu li ru'yati ta ku azumi ne idan aka ga wata haka annabi ya fara wa aftiru li ru'yatihi kuma ku ije azumi in an ga wata abinda annabi ya fara yi to wannan bayani a wurin annabi Muhammad muka sani to shi wannan annabin ne yake idan watan ya shigo wannan Ramadan na tara watan tara to akan bude kofar aljanna akan kuma na Ah, wannan wata shi aka fitar da wannan aka ware ta sai aka abun nan aka yi da wannan daraja a cikin, kaga akwai watanni da ba a kawo sauran menan din ba ai akwai muharram amma a ganin daman Allah madaukakin sarki ne a cikin watanni kowanne ya yi da wani abu da za ka yi aiki sallai ba ta baka ladar misali idan muka ɗauki muharram watan ɗaya ai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya sunnata wa'ansu abubuwa lokacin manzon ya bar garin Makka ya zo Madina sai ga yahudawa suna girmama wannan ranar da ya fi zuwa ranar a cikin wannan watan ya zo ranar goma sai ga suna girmama goma ga watan muharram daga ciki sai ga suna yin azumi sai tambaye wanda ga cikin yaya kuka ɗauki wannan ranar kuna girmama shi haka har ma da azumi sai suka ce ai wannan ranar Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da annabi Musa shi yasa da mabiyansa shi yasa suke girma wannan ranar ko suke yin azumi annabi Musa ma ya yi. sai manzo Allah ya ce lallai ko faɗi magana amma na hannu a haƙƙu bi Musa minku mun fi ku cancanta da kusantan annabi Musa mu annabi ce la in baqitu ila qabilin la'atu manna tasi'a idan muka kai gaba za mu yi azumin tara annabi zai tara sai sake da goma yake wanda ya tara da goma malamai suka fayyace ka yi tara sai ka yi goma wanda bai samu ya goma bai tara Allah ya karba a farko musulunci aka shar'anta ya zama wajibi daga baya da aka zo da ramadan sai ya zama mai sai ya zama ba wajibi saboda haka kun ga Allah ya ije wani aiki a wannan wata don kare ba bayan sa haka to haka dai zuwa duk watanni akwai wasu abubuwa da ake na ibada har ya shigo ramadan to a wannan watan ne mazalla ta aka bude kofar rama, a gulla kofar azaba a yi sanarwa mutumin kirki ya zo ya gyara aiki ya ci gaba da yi mutumin banza kuma wanda bebin Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya yi ƙoƙari ya daina wa'annan ɗabi'o'i saboda Allah maɗaukin sarki ya ware wa'ansu bayi da yake ‘yantar da su a cikin wannan wata saboda haka uwa masu girma mu yi ƙoƙari mu dace da wannan wata duk abubuwan da zai zama matsala saba ma Allah karka yi shi duk abin zai zama maka fitina karka yi shi abin da zai zama maka ya ja maka rashin kima karka yi shi idan kina da naira goma to ki kokari naira goma nan kafin ki kashe shi ki sarrafa shi ta wani abu wanda Allah subhanahu ta'ala zai baki lada a kai misali ai kun ga dan uwa ya zo yana min bayani dazu akwai wani rasif da aka kawo daga sama na agaji na abin da bai taka kara balle karya shi kamar na gani yana ɗari ɗari ne to shi ne ce a sanar da 'yan uwa mata kowa ta yi ƙoƙari ta karbi da siddin ta ba da naira ɗari mun kuma muna shadda ako muna shadda ako da ku yi ƙoƙari don Allah ku samu wannan rasit domin hikimar shi ne kar a baka abin da zai fi karfin a'a wanda ne za ka iya yi aiki da kun ga yana daidai da nema wa mutum samun aikin lada a wannan wata da muke ci a wannan wata da muke ci taimake keniya domin ka'idan wannan watan idan ka ba da naira daya in za ka samu lada goma ne to ana ninka goma su ba adadi sannan har wa yau yan uwa masu girma Allah su wata wata yana magana akan abin da ya shafi marayu kun ga a cikin tafiya da muke yi na da'awa da ƙungiyar izala take musamman take tura wuraren karantarwa a kowane lokaci irin wannan yana daga ciki akwai gidauniya da ake na abin da ya shafi marayu marayun nan bayan Allah ne marayun nan ‘yan uwanka ne marayun nan jama'a ne irinka jama'a ne irinki jama'a ne irina Allah maɗaukin sarki da kansa yake cewa wa yas'alunaka anil yatama yas'alunaka anil yatama na'am والإصلاح خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المفلح ولو شاء الله لأحنتكم إن الله حديث حكيم الله ملوك سنسلتي يما غنى أكم رايوه tambaya ake maka kai wannan manzo mai girma dangane da marayu abinda ya ce kulka ce islahun lahum kai kawai maga sakon kenan gyara daidaitawa a tsakanin marayu da kyautatawa shine kawai abin da ya fi ba wani ja'in ja a wani kuma yake fa’an yatima fa'ammal marayu Allah subhanahu ala ya ce kar ku tsakonjame su kada ku walakanta su saboda me bayan Allah ne nage annai Muhammad yake faɗa cikin hadisi wanda Buhari rawaito yake ana wa kafirul yatim fil jannati hakaza da ni da mai kula da mai al'amarin maraya to haka za mu shiga yake daura da ni a gidan aljanna saboda haka wannan kira da ake ma yan uwa da wannan gidauniya da ake magana yana da kyau mu ba da kulawa a kai kuma kamar yadda aka sani mukan haduwa a nan mai karatu sau kai wanda ka zo wannan wurin karatu a yau da ke da kika zo wurin karatu a yau sai ki isar da sako ga waɗanda ba zo cewa insha Allah ta'ala karatu ya buɗe a yau mai tambayar tana cewa shin malam idan mutum yana da juna biyu ya tsufa shin mutum zai iya ajiye azumi ko ya rama da kuma ciyarwa ko sai ya yi shekara ah, ko da ke kalma biyu ya ambata a abu guda daya juna biyu kuma ya tsufa ita ta tsufa ne na tsufan shekaru ko dai juna biyun ne tsohon ciki na'am bayyana min cikin ne ka kai ba kai ciki oke to oke tsohon ciki ke a ta kai hukunci mace na da ciki to malamai suke faɗa idan mace na da ciki kuma cikin baya zai mata da problems wanda zai iya hana ta ta yi ibadar ta azumi Sai azumin kawai shine galibi amma idan yana kawo mata matsala darura ta lolayi to sai ta sha azumin sai ta ciyar wannan shine fatawa da aka ji tafiya akai amma ba za ta ciyar kuma ta sake biyan azumin ba a'a an gane ko wa in kana akwai mazahib din da ko abu za maliki na kusa da fahimtar wanda ya sha azumi don ciki su suna ganin idan abin ya kautar sai ta biya ne to amma zance da aka samu sahabbai suka yi fatawa a kai shine zan mace tarin ciki ko tana shayarwa har ya zama mata zan ba za ta iya azumi ba to ta da azumin sai kuma ta ciyar idan yamma yayi sai ta ba da mikdar na abincin da ya kamata a ciyar da fakiri wasu malumin mu irin su malamu bakar gobe Allah ya gafarta musu da rahama sun tafi akan cewa kamar mutum na biyu yana iya zama a kimanta shi a ba da shi ga ainihin fakiri kuma an ga irin kamar sahabi anas dan malik lokacin da girman shekaru zo masa kamar yana dafa abinci na ba fakirai ana iya sarrafa abincin a dafa shi sai ki ba fakir kuma ba ki da matsala wannan shi zance mafi inganci insha Allah ta'ala to Allah ya gatar da mu za mu sa alama ya mana addu'a a rama bismillah